كده طيب يأتي محققة محققة بيضاء غير مصابة سرائبها مسؤولة فاستجنجل كذكر مخانات البياض بكثرة غداها نمير الماء غير المحلل فصدت وتبكو عن أصيل وتتقي بناظرة من وحش وجرك مغفر وجيد كجيد الذئب ليس بفاحش إذا هي نفسة ولا بمعطل وفرع يغش المتن أسود فاعل أبي سلفة والنخلة المتعسل غدائره مستشزرة إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرتل وكشف لطيف كالجديد مخصر وساكن تؤمن بالسقي المذلل وتعفو برأس غير شتم كأنها منارة من سراهد متبتل وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتفت عن تفضلي إلى مثلها يرم الحليم صبابة إذا ما ازدفرت بين درع ولي فسلت عمايات الرجال عن السبا وليس سبايا عن هواها بمنزل لكن يقول مشاعره يسي محققة ai hiya muhaffafatu ita wannan yarinya da nake muku bayani wacce na janyo ta muka fito da ita tun tana tsine min hasalina yace muhaffafatun yarinya ce ɗan kumin kumin ɗan ya ake cewa ne da hausa ko gane gane ko gane ne irin wacce ba katutuwa ba eh ɗan ɗagwas ɗagwas ɗagwas amma ba a cewa da mace muhaffafa sai wato in ta zama macen da take slim wata take cikin da a kamfare kundu kukinta kuma yana da kukinta kuma yana da laushi to shi ne muhaffafa bai babu farasin غير مصابة ba ta da ƙatar jiki almar'atul musaba هي الكبيرة المرأة التي كبر فقامها وانا اي يعني شيخ عزيان دلاء انا سيس مني من المناسي ما اعتم لك اني انا في اي مسارة شيء هذا مثلا في بطن مادع هنا اي بسامة انتنا عاتم يا الله شنا فتنسين مثلو لسا ندير افراد في يوم بطن مادع واحد مادع مضحكة بيضاء وغير مصابة ترائبها كرن كرمتا أتن كرن كرمة وأتن كرن كرمة عن قال لك كرن كرمة إذا ما تتذكر بندجي أتن بندجي kudin din ne duka hamsar nan za a yi a dawo yin ba hala su karɓar da yi ba da abin da yana hannun an dage shi ne to sun bar ce muku sarƙa an san sarƙa an san abun wuya idan ba ta kara ta ya shi a daidai ina yake tsaya mata ta san akwai kirgi akwai haɗar tsani akwai awaza akwai karkar na duk a waje ne me haɗar tsari ai ba nuna wa ake a ake a kusa da abu kaza ko inda abu ya yake inda mai jin sa a rediyo ba zai gane yanzu mai haka gani gefen kirji eh wannan magana ta kuwa ta fito gaskiya ba kasan hamata kusa da ke alhamdulillah wannan shine haka gani barakallahu fiik ibara da tsika duk da kasan hamata mutum bangaren wannan shine haka gani to me a waza idan aka yi tara layya idan aka bar shi ya kwana da ake faskarawa a jikinsa yanzu kashin da yake haɗa da kashin in aka zo kirji ba haka ake haffasa shi ba a dinga zara ana bayarwa haka kowane gida a ɗauki ne a ba to wannan shine a wannan an gane shi ake rabo a cikin mai haɗa da nama baka ji gambar da waka ba yake cewa lokacin da wani ɓarawo ya je ya kukan ba shi da ba shi da rabon laiya ka je wani ɓarawo ne ko ya fara da shi ana za a yi sallah a jibi jibi sallah yau jibi to ya ce ban da kuɗi kuma ban da rago kuma ba ni da fashin layyabar ba kuɗi ba rago kuma shi ya ƙaddar da ya yi layya dan da ka addini ya shiga rayuwar bahaushe tun asalin ba shine ya tafi can wajen barayi ya fafa ta su ba da ya je wajen dukkan dukkan cewa ya taɓa ta shin ma ya duka ba ya karanta ba kawai ya tafi ya tafi ya je can dai ya dawo gida da sa a tare ta kuma ko yana zuwa bakin garka ta yi tarar da raguna guda ko san su shi ne shiga ya tambayi kullu matarsa ko ba kwa jin wasu wasu ɗin yake kullu wa kawo ta wannan raguna sai ce ni gobe duk kwanciyar kullu kin san duk da kan magana ban zuwa da yake in dai gani a kiɗa ne mutum fara a cikin ka manyan manyan ne dan da masu biyowa ba da nan ba babu abin girkin mai ce ko shi ne ce daga baya sai ta ke tunani ya ga to shi dai ba shi bai ba da ruwa bai ba da ruwa kuma an ɗauko waɗannan raguna an kawo masa shi ne sai ce to ai dukkan yana nan bai huce ba sai ka tambaye shi ya ji shi ne ce kai me yana ragunan ba shi ba ni ne yi ciwo ba ne ce ai ba da da safe kukan mai kafa samu ke ta ce maka ban da rayuwa to shi ne ai na je na tarar wani ya ga abu ta al'ada da ake ana idokan sallah ranar da su ke amina sai an fito da ragunan to shi ya fito da su zai wanke ya ce shi ne ba ka cin su mai kaɗa gangana ka cin shi ga da ke da shi ne sai ce ki a faganar banza da yake shi ne gaskiya ɗakunan nan a mai da su haƙi ya ɗara sana sai kuma daga baya dai sai amma dai bai tambayi malluma ya yi gane to tun da dai an riga an kawo su ai kawai abin da za a yanke to ne a cikin faɗan mahallin sha'in ke cewa musai mu cikure ni da hawa mu fana rabon manyan awon zai musai mu cikure ni da hawa su ne kenan masu mu kwana rabon manyan awalzai an san awalzai jam'in ne jam'in awaza a nan ne sai suna mu abubuwa da yawa da nake sharhin wannan waka ta sai na ga kuskure haushi lalace ta yana mutu zina ba al'adar bahaushe duk inda bahaushe yake baya jin sun yanzu maka wannan ita ce ka duba a cikin wanda yadda yake sarrafa sunan matarsa ya ce kudu ya ce Hauwa. dan bubujin kulli to ka sanin abu da shi ba amshe yana alfahari da amanta na ji ce mu kai mu ci soyayya ni da hawa shi da matarsa sannan kuma sadaka ta shiga ran bahaushe ko da cewa ya mai da layya kamar al'ada amma kuma fa bai lauya ba ta yi ban ba ya sadaka ga shi ragon tata ne amma ya ce mu kwana rabon manyan sai a yi ta rabawa a yi ta wannan abin alfahari ne na bahaushe abin da ke so a gane a waza shi ne ke da ake tarawa da nama a ciki a bayar a cikin rafi to ɗan adam ma yana da a waza ko ya sa mutum ya tafi wajen likita kance a waza ta ce ta ce sai kuma mai muka ci da a wannan na shi dai yau wato me me musu a ina zuciya ta ka ƙara inda nono yake mutuwa nan ne girki shi yasa a hausar sakwato masa budurwa ba ta suwa ne sai suke gaba in sun ce gaba shi za ka a wata bawa a Aiki, ko kuma an kula ku ya ce mai farin gaba hankaka na mai farin ke ina tunawa wani abokin mu muna tare da shi a kanuna da yake ba mu labarin a irin bambancin hausa shi ɗan cabbi ne ɗan argungu wani wani ƙauye argungu akwai baffarsa kanin da babban mutum ne sosai ya yi riƙe wani matsayi sai aiki ya da shi kan to ta budurwa sai ta fi asibitin da suke zuwa ganin likita ta tafi da ta gari ta ce wallahi gabana ta ciwo da likitan mai addini ya zai ta ce ta je ka zo da wani a gida ɗau da babban mutum a gida haka ce shi yarinya ta tace ka ce ta fito wani daga gida ya ce eh ta ai da yake kasar da al'amari na nan za a yi physical examination ta ce kaza ne ke mata ciwo to shi sai ya fassara da hausar mutum sai kika ce da ce gabanin ce mai ko ya ce ito eh, ai shi ne aka ce kai da Allah ka ji babbawa yau abin da muka ce wa gaba ai kaza ai shi su ba su suka ce kirji shi ne kamar akwai ɗan nauyi haka ya kamata a karrama kuma ko balarabe ne in ya ce sadarul mar'atu abin da ke ciki da biyai ha an fahimta Ya yasa nake so a ƙara faɗakar da musamman masu tafsirin da suke tafiya wurare ko ina za a iya gurga ka ko ina su idan aka wulla ka sassafe su suna yin dingari a hausa su kuma mutane nan ya za su iya fahimtar ka in kana magana amma ko wanda fila a ƙauye suke in ka zo akwai kalma ɗaya za ka faɗa ka ɓata wani rai kamar yadda kai ma yanzu aka zo a garin ka aka faɗa maka wata kalma ranka ne na ka yana da kyau a ce ma mutum kafin ya fita gari ya tambaya ya ji cewa wai garin nan wata hausa suka fi inda hali ya dan ya ta'arraf ala al-fawari kan bambanci tsakanin hausa can da can in ya dan gane to a kalma kaza ana sha kaza wata ran sai zo ya dinga sawa dan yin ya to ta to akwai karantarma karantarma shine daidai inda ake soka a jikin rahuni in za a kada shi ko kuma inda abin wuya yake tsaya wa mace in ta saka an gane eh kamar zuciya kuma daban ni dai a'a in ka taɓa ganin an soke raƙumi a ina ake sun kansa ƙasa da nan inda ka nuna daidai maballin saman maballin na biyu ba ya ka nuna mana ba an kai bayani da ai kowa ne an gane to shi ne zuciya ai ita a tsakiyar kirji take shi kuma karantar ma nan man zikar gaba ɗayan ta ni ma dai nuna to sai ce tara'ibu ha karantar mata mas'ulatin kullum a gada take irin a goge take kamar yadda ka san ana goge haƙorin maka da alli an gane liyaskula maskulatun kasa janjali kamar madubi na shakala madubin karuwa sassa ita karuwa musamman irin kilaki na da a ita adanta shi ne cinyewarta kuma shi ne dana to kullum tana cikin dura mutum to mudubin ta kullum goge shi gari kullum cikin goge shi take to yace karankar mata in ka ganta a goge take kamar mudubin karuwa to kamar a ta mudubin yan mata tun da ta yan mata ne su ne suka zama kamar karuwan da wajen kalliya da waye tara'ibuha mas'ulatun kasta janjali kamar madubin karuwa eh shakana eh shine ita ce karuwa ba to so haka take muhaffafatun bayda'u ghayru mufadatin tara'ib wa shin Allah ce yakhruju min bayni sulbi sai ce ka bikirin ka bikirin ka bikiri ai kamar sabon kwanjimina gani bikiru shi ne farko farkon abu sabon sabon yanka muqanatil bayazi, bi sufrati wanda farin aka dan da shi da wani dan yalayin sai kaga ya bada wata kala daban white plus yellow me yake bayarwa eh eh eh off white off white off white ko to haka haske ko to haka take ka kuma fari in yi na taɓa ganin irin waɗannan fararen a zaharai a manama ba a manama ne ko farin yadda ka san yalo kawai wani baitin ne ke tsaye ke jima ka zikiri bayan في سفرة من دا أكتشاف أثر الناس على وني نيل سوحك سنكون فوق دكاري زباها نمير الماء نمير الماء تعتدسل هو غذا عشيني يتشير دا إذا تقوم حكا غير محللي غير المحللي روان دا راقما دا آية ريما دا ما تبيا بس سوكا أكان بس سوكا أولن سنباتا شباك ko kuma yana tulu ma ba a sauke shi ba ka ake ɗebo mata a bata ta sha dan haka cikin ta yayi kyau yayi fresh ko mu ne yanzu ruwan da yake tatacce wanda yake shan bottled water ya sha bamban da wanda yake shan ruwan a'a eto eh ka iya tafiya wata amma ko kuma ka ce ruwan rani in ka ji ai za ga abin da yake jini wa za ga tatar 'yan ƙauye suna da lafiya amma a fiyarar din su saboda wani lokacin dan gurbace wani abu na reaction da waye za ka ga ai ba kyan su irin na cikin mutane to mutanen birnin ma wanda yake shiga ɗaya shi kullum yake cikin ni'imar rayuwa ba shi da tashin hankali kada ki su kaman ka huda jini to haka take ka bikir muqanatil bayadi bi sufratin qadaha namirul ma'i غير غير المحلل اللي هو عند ما اتوقع او ربا بل سنا اباتاش فصد ان كانت تصير كانت عند نوكي فبود اباد من يعني وتبدي ان ابيل كما تيجي كانت تبدي ان ابيل سيد تبينت ده ولدوغم يعني wa tattaqi sa'annan kuma tattaqi tana kuya ko kuma tana tsara kanta bina binaziratin da wani ido wanda idan nan ba irin na mutane ba ne, min washe wujirata irin idanun barewa ne wacce take dajin wujirata mutsu ne wacce take da ɗaya ka zan barewa tana da ɗa in ta zo shan ruwa to gani take kamar kafin ta gama shan ruwa an zo an warcaɗa to don haka in za ta sha ruwan bakinta yana ruwan amma tana wurgo irin ta kallida to irin idan barewa ya fi ciwo a irin wannan yare sai kamar ta tsaya a haka to yace to irin idan ta ita wannan yarinya kullum haka yake kamar idan barewa da take dajin gudura da wani daji ne nisa wanda mutane da suka zuwa ba ba kowane makwarauci ne ke iya zuwa ba to kaga ba ta ba da mutane ba in haka kullum a cikin a tsarge take ita barewa ga ɗanta ga yadda take wulguliyar to haka idan wannan ke zuwa yake wajingi ai tunda nan ya ce an asirin ko wa tubdi an asirin ko to nan sai ka kaddara an jingin da kuma wani wuya ka ji jirri'i irin wuyan dai barewa ko gada laisa bi shishin, ba zan kalele ne da tsayin ya huce misali ba izahiyar na in ta miƙar da shi haka nafsu shai shi ne miƙar da abu an gane daga nan aka samu ya nafsa shi ne irin kujerar nan doguwa wata feloli suke zama a kai ko wacce ake sa wa malami ya zauna domin ya tsayi ɗalibansa suna ƙasa an gane ko to wajidin da wuya ka jidin rimi kamar wuyan gada ko barewa laifin bi fa'ishin ba wanda tsayin sa ya wuce misali ba shi shine abin da ya wuce misali idan hiya nasatu in ta da shi wala bi mu'attali kuma wuyan nata bai zamo abun mofintawa ga birin sanyawa a duniya ma'ana ba wai haka yake tsirara ba a duniya ba. za ga an samu masa murjani nakiya makawiya da sauransu wa far'i sannan kuma za ga ta bayyanar da wani gashi sai suka tashi da reshi yughadil matna ko yughashil matna wanda gashin naka yana lullube mata gadon baya gaba daya laisa aswada shi far'in din wannan sifa ce ta far'in din sai zan zanto aswada <clears throat> ala wazani af'ala mamnu'un min as-sarf baki ne fahid irin al-fahim ba shine gawayi ba to fahimin irin baki irin din nan afisin wato gashin cinkus ne an san cinkus ko ka kinwin nakhlati kamar bai zaddabino al-muta'assili wanda take da yawan bai zata kasan in har zaddabi na nan ya farar ya zuke zuwa nan bai za sai ka ganta cin kus to haka gashin ya ita wannan mata yi gada iruhu tubatuban gashin an san tubatubai ko ba mata tana cikke gashin ta cikke nan ta cikke nan ba to gada gada'ir din shine jam'u gadira tuntu daya shine gadira gada'iruhu mustash jerat wannan yana cikin baitukan da aka aibata wa ibnu aka ce kan ba balarabar asali ba wannan mutashi ziratun din tana da wahala akwai tanafur al shuruf tana da wahalar adari da haka su balaga ma sun ba da misali kace wannan ya aika cikin misalai na ba fasaha a cikin wannan kalma to da kafin ka faɗe ta sai ka sha wahala fasaha kuma shine ka kawo kalmar da kowa zai iya faɗa in ba ka sai ka fara da sha da sa duk mafsar su da mustashziratun muka wato sai ka shirya kanka an gane to wannan asali mustashziratun wato sun tsago gashin nata to za tuban nata sun tsago ana cewa istashzara alhabalu idan igiya ta dago ta ta kwanto sama ko kuma ziratun a tifke suke ilal ula har sama gashin nata duka tun da tsaka san sauran aka bar shi ba zai iya kamuwa ba tadillul madara a wata ya kuma tadillul iqasa al madara tal talge shi an san talge shi ko wani abu ne da mata suke susa kai da shi ko suke taje kai ko suke tsefa kai in ka ce kibiya ita kibiya tsufa kawai ake yi da in ka ce kum masaji shi kuma kawai sada kai ake to amma ya fi kama da kace masaji din tunda shi za a sada kai za a yi tsifa shi eh eh to shi shi talge shi din kaman kace masaji tadillu idan ta saka shi akan naka yana bata ya shi azaba saboda me yawan gashi fi musanna yadda mata suke yi shine in gashin su yana da yawa sai su tsaga shi an gani in suka tsara shi wannan na baya sai su sake shi shine ake ce masa mursal wannan kuma sai a yi kalba a nan nan ma sai a yi kalba wannan shi ake cewa musanna an gane to idan ta yi shuku ko kuma ta yi ta kalba to to in aka soka ma igiya za a gyara an aka soka kum nan sai ya bata nan ma sai bata sai nan ma sai bata shi ne sai fi musanna a inda ta kasa biyu wa murtali da inda ta sake shi ya baya to zama ka talge shi ko kuma kum yana bata a cikin wannan kan naka saboda yawan gashi wannan dai so yake suka sa masa ne yawan gashi wa kashi ko kuma dai bashi haka ne? in ya kai wancan cin sai yawa